a ci gaba da karatun littafin shehu muslim yau muna safiyar lahadi 28 ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha hudu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul aitak littafi na ashirin ko na ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu ko ashirin da uku ko ashirin da hudu saɓanin nusohin wannan littafi na sayi muslim karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na uku wanda ya magana kan annahi an bai ilwala wa hibatihi hadisi mai lamba sha shida dubu da ɗari biyar da shida a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na hudu hadisi na sha bakwai dubu da ɗari biyar da bakwai a cikin baka da fatan Allah ya taimake mai mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu ta harimi ta a la'atifi gaira mawalihi babi da zai bayanin haramcin yantaccen bawan waɗansu mutane ya kuma jibanci waɗansu mutane ma'ana mayar da kansa na waɗansu jingina kansa zuwa gare su ga waɗancan maimakon waɗanda suka yanta shi قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul ibn abu zubair yace ya ji jabir ɗan abdullah Allah ya kara yadda gare su shi da mahaifinsa yana cewa كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن أقوله شام زعل صلى الله عليه وسلم يا ربوتا شوى duk wani wanda diya ta hau a cikin mutane to dangin wannan mutumin su ne za su biya wannan diya ɗin albaban wato abinda bai kai ƙabila ba ƙabila ta ce mutanen gabaki ɗaya an gane ku saboda su mutane ƙaba'il ne da afhar da buton an gane ku wato aka ce Fahim kamar uh, wato kun hada kakanni ga kabila ta hada ku kuma kun sake hada kakanni to akwai baban ta ce gidan wani an gane wanda suka fito cikin wani ko tsakan wani to wannan su ake da su baban to idan mutum ije wani abu da za a bi ya kashe wani sai aka yadda ba za a kashe shi ba babu kisasi za a biya biya. to wannan diyar waɗannan dangin nasu su ne za su biya sun makataba sannan manzala su salin ya rubuta annahu la ya hillu li musulmin an yi tawala maula rajulin musulmin bigairi izini bai halatta ga wani musulmi cewa bararren bawon waɗansu mutane izamantoshi kuma ya zo ya mayar da shi maulansa sai da izinin waɗancan mutane ma'ana ijingina kansa zuwa gare su sun na annahu ana fi su haifati man fa'ala dhalik jabir ce sannan aka bani labari cewa Manzala su salam daga baya a wannan takardar tasiri wannan rubutun ya tsine wa duk wanda ya aikata haka kamar mutumin da ya jingina kansa ne zuwa ga wani mahaifinsa ina sani, saboda baya san a ce wani ne babansa an gane ku ko da wancan din wan ubansa ne ko kanin ubansa ko kakansa ko abin da ya kama da wani je yana kyamar a ce wani ne ubansa sai ya jingina kansa zuwa ga wani to shi ma tsinan ne to haka nan bararren bawan da ya jingina kansa zuwa ga waɗanda ba su suka yanta shi ba saboda yana nufin ya samu wata daraja ko ya samu wata ɗaukaka to shi ma ya shiga cikin wannan tsinuwa Allah ya sauke kala haddasana kutaibat bin sa'id kala haddasana yaqub ya'ni ibn abdurrahman al-qari an suhayl an abi an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa abi hurairah cewa manzo Allah su ya ce man tawalla qauman bi ghairi izni mawalihi wanda ya banci waɗansu mutane ya kansa zuwa gare su ba da izinin waɗanda suka yanta shi ba fa alaihi la'natullahi wal mala'ika tsinuwar Allah ta tabbata a kansa haka nan tsinuwar mala'iku la yuqbalu minhu adalun wala sarfun aikin sa na farilla ma ba za a karba ba balle na nafila an gane قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شيما دسنة ديزو أبي هريرة daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawalla qauman bi ghairi izni mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawm al adalun wala sar wannan bambancin wancan da wannan shine an ce yawmal qiyama wancan babu yawmal qiyama قال حدثني ابراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال ومن والى غير مواليه بغير اذنه شيما wannan hadisin dai wancan ne amma wannan yazo da lafazin man wala kuma duk wanda ya jibanci gaira mawalihi waɗanda ba su ne majibantansa da suka yi masa ni'imar ba samar masa da yanci ba bi gairi iznihim kuma ba da izininsu ba to ya shiga cikin waccan la'ana قال وحدثنا بكر أبو قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا abu معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال وانا حديث إبراهيم التيمي yace daga mahaifinsa aliyu dan abi talib yayi mana khutba fa qala sai yace من زعم أن عندنا شيئا نكرهه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وند دك إريا cewa akwai wani abu da muke a wajenmu wanda manzo Allah salama yake bance mu mu ahlul baiti ya bamu in bayan littafin Allah da abin da yake cikin wannan takarda qala wa sahifatun mu'allaqatun fi qirabi sayfihi mai da hadisi ya ce akwai wata takarda da ke rataye a jikin marikin takwabinsa ita ta wanda duk ya ce banza Allah ya ba mu wani abu bayan wannan bayan littafin Allah da wannan abin da yake cikin wannan takardar faƙad ka zaba to haƙiƙa ya yi ƙarya ma'ana banza Allah su sallan bai ba su wani abu wanda yake saɓanin abin da ya baiwa sauran musulmi ba an gane fiya asnanul ibil a cikin takaddar akwai ainihin shekarun dabbobi na raƙuma waɗanda za a bayar domin diya an gane ku idan mutum ya kashe rai zai abin nan to ai akwai dabbobin da kuma da za a bayar na diya to an faɗi shekarunsu wa shiya'u min jirahat da waɗansu abubuwa na abin da ya shafi raunuka abin da wani iwa wani na rauni to in kaza ne me za a bayar in kaza ne me za a bayar wafiha a cikin taqalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almadinatu haramun ma baina ayrin ila faur madina harami ce kamar haramin makka abinda ke tsakanin ayr dutse ne zuwa sau shi ma dutse ne faman ahdasa fiha hadasan wanda duk ya kirkiri wani abu na bid'a a cikin garin madina aw awa muhdisan ko iba dan bid'a mafaka fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba dai ta tabbata a kansa la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla ran qiyama Allah ba zai karbi aikinsa na farilla ba balle na nafila wa zimmatul muslimina wahida amanar musulmai kuma guda ɗaya ce ya yas'a biha adnahum wanda yake na ƙasansu wanda ya fi kowa ƙasƙanci a cikinsu yana ɗaukar ta kuma kowa dole ibita wa da ila gairi abihi wanda kuma duk da awa aka kira shi zuwa ga sunan wani mahaifinsa a winta ma ila gairi mawalihi ko jingina kansa a matsayin na ‘yantaccen bawa zuwa ga waɗansu waɗanda su suka ‘yanta shi wanda duge wannan fa'alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'in to tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi la yaqbalu Allahu minhu qiyamati sarfan wala adla ran kiyama Allah ba zai karbi aikinsa na farilla ba balle na nafila inda ta yi tattauna filan an karɓa ai za a cika farillan ne ko to farillan ma ba karɓa ba mai yaushe za a karɓi nafila an fahimta to a wannan babi akwai matsaloli guda biyu da ya kamata mu kalle su mu musu dirasa matsala ta farko waɗancan hadisan sai suka ce wanda ya jingina kansa zuwa ga wannan waɗanda suka yanta shi ba da izininsu ba jiya kuma mun ji babi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a siyar da wala'i ko ba da kyautarsa ko yanzu abin zai zama kamar akwai contradicting kenan sun yi karo tun da inda izinin su ne kenan sun ba da kyautar kuma an hana sai malamai suka ce ba haka ake nufi ba hadisin ba ina nufin sun bayar da kyautar wala'in ba ne a'a aure ne za a daura masa ko wani abu sai suka ce sun ba wani sun ba shi dama wane ya jibanci abin an fahimta kamar yanzu kai a matsayinka na uba al'ada ko sai a ce wanka in yana nan ko kananka in ba wanka shine zai aurar da yarka sai a ce shine waliyinta ko to shine waliyinta ko kai ne ka kai ne waliyinka yanzu ya zama kai ka bar shi a matsayin wakili ne ka wakilta shi a wurin da ne da yarka ma shi ba shi ne waliyinta ban kana da baka nan kwata-kwata to sai zama waliyinta amma in kana nan to yanzu kai wakilin waliyi an fahimta to sun suka ce abin da ake nufi kenan ba ana nufin wai an bayar da kyautar walayi din bane kuma ba ana nufin an siyar bane a kawai sun ba da dama ga wani wannan bararren bawan nasu yi masa wata hidima wadda sai waliyinsa ne zai mutu ko kuma suka ce a'a wane in wane ya mutu mun yadda in mu ba ma nan kai ne za ka gaje shi amma ba sun ba da wala'in ba ne ba kyautar su suka bayar ba ba sayarwa suka yi ba an fahimta to wannan abu na farko kenan to ga matsala wadda ita ce mafi hatsari wadda ita muke rayuwa a cikinta manid da'a ila gairi abihi wanda i da'awa zuwa ga wani mahaifinsa ya jingina kansa zuwa ga wani mahaifinsa shine wani dan wani sai bar sunan mahaifinsa sai sa sunan wani kamar da ake al'ada ku wanka sai ka yi kuma kare ba mahaifinka ko kanansa ko kaka ko wani sai kai kuma karanta sai sa wani-wani isa sa sunansa gaba a yana yi ku kuma shi ba shi ya yi ka amma wa mahaifinka ne ko ƙanan mahaifinka ne ko kaka ko kaza ko kaza ko kaza sai a ce wane wane wannan yana hukuncin sai a ah. a ah? tunda musulunci ya ce babu kyau haram ne kudu haka ne saƙo na isa ita tunda musulunci ya ce babu kyau haram ne kawai <laughs> an gane ko haka ne waɗansu su ce to ai an ce wanda i jingina kansa zuwa ga wani mahaifinsa ko i awar haka sa ai shi ba shi ne i ba wani ne ya yi haka wani ne ya kai da ka kai inda za ka yi canza sai ka ki canzawa sai ka ci gaba haka sai ka je ka yi afi da bi ana fi da bi ko ba yi sai ka yi afi da bi ka je ka yi afi da bi ka sauya kowa a mace shi da sunan babin shi wani dan wani to babbar matsalar mu ita ce al'ada tana shan gaban mutane da yawa akan addini ni ba ni ne na saba. shi wanda ya sa bai ɗauke maka laifin kai da ka ci gaba ba an fahimta jama'a shi da isa bai dauke maka laifin shi da ita kai da ka ci gaba tunda za ka yi canza ba sai a haka aka sanni ai ka za ka za ka za i a haka aka san ka amma ka canza ka yi sanarwa cewa ka canza kuma duwan da ya kira ka wani wani ka ce a sunan baba na fa wani to wani hadisin ya zo cewa wanda jingina kansa zuwa ga wani mahaifinsa kuma ina sane yanzu sai nuna shi ne ya yi kuma ina sane yanzu aka saboda baya son a ce wane ne babansa saboda kaskancinsa da yake gani kwabin da ya kama da to sai mutum ya ce ta aishi da ya jingina kansa zuwa ga wani mahaifinsa ai ba wai kyamar mahaifinsa yake yi ba ai kaza kaza duk na shiga ce ban ɗauka ba wadda ba ta fitar da farawo. aya sukutun da guda Allah ya ce udu'uhum li ba'ihim ko afsata inda Allah ku kira su da iyayensu shi ya fi adalci a wurin Allah lafazin afsat a nan malamai suka ce ba laisa ala babi ba babin sai ke na afdal ba shi ne adalci a jingina kowa zuwa ga wani ubansa ba adalci ba ne ba adalci a cikinsu ko kaɗan ko ba kyautatawa ba ce bai zama adalci ba maballasa zai zama kyautatawa da aka kowa a kira shi da sunan ubanshi wanda ya haife shi shi ne adalci to ba za ka iya fahimtar wannan ba sai lallai kana ganin abin da shari'a ta zo da shi shine mai kyau duk abin da ya saba mata ba shi da kyau don yadda mutane suke ganin sa da kyau yanzu wannan abin shari'a ta zo da sabaninsa ta zo da sabaninsa ko ba ta zo da sabaninsa ba a haka nan ai kara da abin da ai na da kyau ko to amma kuma tun da shari'a ta ce babu kyau wannan ya nuna a wannan bangaren wannan karar ba ta da ne ba ta da kyau ba za a yi ta ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda to kes na biyu shine mata musamman ma'aikatan gwamnati yau ta yi aure ita ce mustakura gobe ta zama musagarin malam ko <laughs> kaga an ɗauke ta daga ubanta an kai ta zuwa first husband mijinta na farko yanzu da bude wancan mijin kuma ta yi auri wani ta tashi tashi daga nan ta sake koma wani in ta auri na uku haka za a yi an ta auri maza dozin haka za a yi ta ringa kai kawo kenan tsakanin ƙarya da gaskiya a'a udu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda miji ai ba uba bane an gane miji ba uba ba ne da aka a kira ta ita ma da sunan mahaifinta wance yarwa ne da aka za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ina kiran nana isha ibnatu abubakar yar abubakar ko to kaga da sai ringa ta da ta aisha muhammad ko amma kan yi kiranta in ya tashi jingina ta zuwa ga iyaye sai jingina ta zuwa ga iyaye hafsa bintu umar sai hafsa yar umar bai taba sai sai hafsa muhammad ba da aka sai an kiyaye waɗannan abubuwa shi wannan jingine din abu ne da kake ganin sa kamar bai taka kara ya karya ba to nan ku itace ne da ya taka shi ma sai da ya masa rugu-rugu Allah ya sauye to akwai wasu maganganu guda biyu ko uku da aka dade ana so yi magana a kansu lura da yawanci lokuta muna karatu sai ga lokaci ya kwace sai yi shuru bari mu tsaya nan sai mu ɗan tattauna wannan matsala abu na farko ko siyanwa da suka same ni ko da wannan fadakarwar na yi ta masallacin labirera imam mali akan dai abin da ya shafi gota da aka yi a wannan gari hanyoyin ruwa za a kula waɗansu wuraren an rufe waɗansu ba rufe ga kuma damuna ta taho shi ne aka ce a ja hankalin mutane lokacin da ake ruwa to a lura musamman da ƙananan yara da tsofaffi ko dai a kame su gabiran yawo gudun kada su iya fada wannan wuri su tutu to a kame su a hana su movement ko kuma mutanen unguwanni su yi kokari waɗannan wuraren da ba a rufe ba su yi kokari su rufe wannan abu ne wanda yake mai kyau a cikin wanda suka zo suka nemi a wannan magana ɗaya daga cikin su yace shi a nan bakin asibitin mala aminu kan nan ɓangaren kundila in kun kula kwata ɗin a buɗe take ce to ya ga mutane da suka fada mutum da gota din tana da zurfi ruwa ya tafi da su ƙarshe sun mutu ita ya ga mutum biyu a kan idansu ita ɗaya mace ce ma daga cikin asibitin ta fito ana ruwa da goyo a bayanta ta je ta fada da ita da ɗin duk sun mutu to ko da waɗannan ba su da irin wannan zurfin ma dai akwai hatsarin iya rauni ko na bude kama da haka to na yi wannan maganar kwanan ne maganar to alayi ha yin adalle bayan na yi akwai wani ɗan uwa da ya same ni ce to wannan abin nan ya yi kyau faɗakarwa da aka yi amma akwai wani hatsari kuma da yake fuskantar garin a bangaren ruwa har yau musamman bana ana hasashen za a samu ruwa mai yawa shi ne kusan ruwan kamar na wajen gari an shigo da shi cikin gari sannan nan labirera inda aka tsara fitar ruwan ina da hatsari shi ma babu wadatattun hanyoyin da aka bude masa inda zai ya fita saboda ko ta hanya da aka kashe aka ɗauko ruwan aka yi wa haka da shi ko na nan ya tafi na can ito zai koma can sannan ya fita ya tafi kurin sumau da sauransu wannan kira ne aka ce a yi ga masana harkar ƙere-ƙere ko kuma kimiyya ko fasaha ta zamani cewa to now on daga yanzu dai zuwa gaba duk aiki irin wannan da izo ya kamata a ringa samun team na ƙwararru na gari wanda za su ga abin da yake shine amfani ga al'umma wani wurin ya sha bambam da wani wuri to a implementing abin da zai zama shine daidai ga wannan al'umma in ma wajen gwamnati za a koma to a koma wajen gwamnati cewa nan wurin yana da wani particular ko peculiar issue wanda ya kamata a kalle shi mun je ya nuna min abin nan kuma tabbas in an samu ruwa mai yawa to za a samu ambaliya da ba a taba samu ba a nan gari saboda za a can hanyoyin suna da ruwan yana da hanyoyin mai tafiya sai yanzu an tsare masa hanyoyi an tura shi wani bangare to da aka alura da waɗannan a yanzu sun ce da suka yi magana an ce za a gyara amma har yanzu ba a gyara ba to a yi zancen gyara ma ya ƙare ko ko za a dawo tunda an ce wani gini za a yi wanda shi ne ruwan ya soya da kaso zai koma wancan wurin da aka yi aka abin to ya sun suka ce har yanzu ba a yi wannan gini ba to shawarar da na fara ba su su 'yan unguwa su yi ƙoƙari su yi Sai yi kokari su yi amma dai kowa ya san kuma halin da ake ci musamman shi hanya da aka ce an turo ruwa ba karamar ganuwa za a yi masa wadda za ta tare shi to dai ya kamata a dubi wannan abin, da aka waɗanda suke da ruwa da tsaki waɗanda za su iya tattauna maganar da ya kamata su tattauna domin a fitar da mutane daga barazanar hatsarin da suke fuskanta in an samu ruwa mai yawa Allah ko abu na biyu wata mummunar ɗabi'a ta bayyana a wannan gari ko don su munanan ɗabi'u sun bayyana a wannan gari wanda sun shafi wasu yara ƙanana da matasa waɗansu kuma manya ne suke yin wannan abin bayan yara matasa da suke yi akwai takalmin taya wanda sun fara zama barazana ga al'umma akwai waɗansu ranar laraba a ranekun laraba da suke sawo kaya na mata har da gashi suna ketowa su fi nan tun daga kofar arewa har ƙarshen kofar kudu da yamma yara suna bin su sun kwashi yara sun yi shigar mata kuma maza ne a nemi su kiɗa suna rawa akwai shaƙe menene angur ne ko menene da su ake shaƙa daga mutum ya shekara sittin bai fara yi ba sai a rutse shi da sunan sanyi sai kama shaƙawa sama wani mai tallan maganin abin da yana ta gidanku ko rijiya babu ana sha da kai wai sanyi ya kama haka kurum sai ka ga an mai da mutum da wannan an sa shi ina yi ya zama ɗan ƙwaya bai sani ba in ka yi dan magani kuma bayan kawar ke dame za ka ci gaba da yi ka zama addicted ke to jama'a waɗannan abubuwa wajibi ne mutane su tashi su ɗauki matakin da ya kamata babu yadda za yi al'umma ta gyaru a lokacin da ba ta inkarin abin da yake munkari duk al'ummar da ba za ta nuna kyamarta ga abin da ba mai kyau ba ne ga wanda ike yi to zai samu mobiya zai samu yawuwa na yi wannan maganar a masallacin musa bin umair sai limamin masallacin ike ba da bayanin wani yaro a nan garin wanda an san shi Ike gayyato yara daga kukan na kala suke zuwa gidansu suna yin shaye-shayensu ita yanzu a unguwar gaba daya ba gidan da ba shi da memba ɗan wiwi ɗan shaye-shaye to menene abin da ya faru abin da ya faru shine a lokacin da ya zo ina yi mutane sun san ba kyau amma kuma saboda ana duban kaza da kaza aka ja baki aka shi to gashi nan ya cutar da mutanen uba kuma sai dan wani ina sha dan wanda liman nema ma babansa amma yana shan kwaya ko yana shan wuyi da haka jama'a wasu abubuwa dole sai al'umma ta nuna kyamarta ga masu yi to ne waɗansu za su yi tsoron yi in ba haka ba to za ta samun ci gaba da karuwar abin to sannan muna kira ga hukumar tsaro ko kwamitin tsaro na ƙaramar hukumar kura sai su ɗauki mataki akan wannan abin gabanin ifita fita daga hannun mutane gabanin ya tafantsama tafantsama da ba za a yi shan kansa ba an ce rannan su masu takalmin taya hanya guda suka tsare sai ma da dpo ya sa aka yi kami ina daga hanyoyin wayarwa jama'a in waɗannan abubuwa suka zo al'umma kar su ringa kallon ɓangaren sha'awa ko ɓangaren ƙware gwaninta ko ɓangaren birgewa ko wani ɓangare da ake ganin ina da amfani su koma su kalli asalin abin ai ba ya ce sanin asali isa kare cin alli waɗannan abubuwa da kuke gani waɗannan masu takalman taya ka je ƙasashen da suka fara yi ƙasashen turai gurub-gurub ne akwai 'yan kartizm akwai 'yan luwaɗi akwai 'yan rejin ga sunan gurub-gurub ne kawai shi kenan kai kaga ana yi kai ma ka zo ka ɗauka kanan to irin yadda ake gano su fa haka za a ringa ganin ka ana cewa za a je a shiga ka gasa ta duniya ko gasa ta jiha ko gasa ta ƙasa ko gasa ta nahiya daga nan kana tafiya kana tafiya ba za a je a haɗa ka da su mai za ka an yi rashin sa kayi nisan da ba za ka iya dawa ka fita out of hand kamar yadda nake kira ga iyaye yanzu takalmin nan ba fa kwaman takalmi ne da za ka je ka ba da naira biyu a baka dubban ɗaruruwa ake magana an ce mafi sauƙi daga cikinsa naira 40,000 a yana ka yi samu kudin yasa sai kai ne ka bashi sana'ar mai yake in yana da sana'a yanzu aka bar shi ringa almubazzaranci da dukiyar da Allah ya sa hannun shi cikin shirme da shiriri ta an fada an yi rauni ina makomar wannan abin to duk abubuwa ne da ya kamata mutane su ringa check and balance ka kalli nan ka kalli nan ka auna ka ga menene daidaita da aka samu cikin wannan abin amma wani za ka ga har murna yake ɗansa ya iya ina murna kuma yanzu haka in ka je ka ajiye shi ba zai iya karanta maka fatiha wala a'udhu bi rabbil falaq da wala a'udhu bi rabbin nas amma ya iya kekenta eh, eh, takalmin taya dole mai kan mu fada muna ganin inda alaƙa take taɓarɓarewa tsakaninmu da ubangiji yana taɗa mu da bala'ai da musibu da fitintunu iri-iri amma ba wanda yake tunanin wannan laifi muke yi wa Allah Allah ke jar yanzu kuna kuna ganin haka kurum Allah dan ya ji daɗi zai mana wannan abin haka kurum dan ya ji daɗi ka shiga haƙƙin mutane ka ci ka zalunci mutane kai kaza kai kaza Allah sai ya kyale ka to lallai mutane su farga su gane halin da ake ciki abu na ƙarshe a gurguje sabon shekara ta zo har an fara tura saƙonni in advance ko ana taya murna shekara ta ƙari shekara ta zo to da me kake taya murna shekara guda ta ragu a rayuwar mutum ya kusanci mutuwa ko kuwa a kai ma dolo shekara ka ta ƙari an ce plus one ba ka yake ba ku wai sai sai a yaudari mutum wai sai ce wai plus one to wannan plus ɗin a hakika plus ce ko minus ce tsakaninmu da Allah ma'ana shekara guda ta ƙaru a kusanta ka lahira yanzu kai baka sani ba cewa rayuwa ko ƙaƙa take a wajen kowanne irin mutum alheri ce rayuwa ko kaka take a wajen kowanne irin mutum ko mutumin kirki ko mutumin banza alheri da yin mutumin kirki ne ya zai amfani da rayuwa ku wajen aikin kirki idan mutumin banza ne ta yi a cikin wannan lokacin da ya samu zai gyara ito koma zuwa ga Allah Allah ya karɓi shi To domin me kake yi shekara guda ta ragu baka san makomar ka ba kawai in ka koma za ka ga wannan asali dama abu ne da babu shi a musulunci shi ne karatun da ibn taimiyya yake taimana cikin ƙyakta za a siratun musulmi wallahi jama'a musulmi ɗan gata ne musulmi wallahi ɗan gata ne bai kamata ya tsaye daga ta sharholiya da shirbicin duniya ba komai ina nan a musulunci intact abinda take bukata kawai daga buhu ne sai tukunya ya ɗauki kasar kuma ni abin da ya fi bani mamaki wai shi abin da aka ce a yi ma ka gama ne ba nan ta kake da koli gaba ɗaya kai yanzu ba duk abin da ake ba fata shabbahu ne in lam takunu misalahu. abu fa da ake kenan da kanka kake sha ba za mu iya irin da wana. to amma kuma ka dan ka gama wanda kace ba za ka iya ba kuma ka dauko wani ka gingimu ka to hannu ne da ɗiban karan mahaukaci aiki ta ɗiba ta yi ƙura ta ɗauka ta kasa ta ɗiba ta ƙasa mai hukunta rai ya ka an mayar da mutane biki dai biki dai biki dai abinda sunna abinda musulunci ya koya mana in shekara ta kare mun kyale shi mun koma muna yin wani abu to shin akwai wani abu da musulunci ya in shekara ta kare yi? shekara ta kare me musulunci ya ce a musulunci kana muhasaba kanka ne on daily basis kullum ake so kai wa kanka muhasaba me kai ina ka je ina ka dawo yau da rana ta hudu gashi ta faɗi ka zo ka kwanta ko za ka kwanta mai kai abin da ake so ke in ku alaƙa ne da canjin fitar wani yanayi zuwa wani ba na kullum ba to duk wata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita da shi da sabai su duba wata ran 29 ga wata kamar gobe kenan ku? yau ba 28 ga wata ba to kamar gobe da yamma lokacin da ake ganin wata gabanin magariba annabi in da zamanin annabi yana raye za su fita da shi da sahabbai a je a duba wata a bayan gari ko a inda za a iya ganin wata a hanga a gaishe in an gani shi kenan ba gani ba shi kenan sai a sanar da mutane ba ga wata ba gobe talatin ga wata to da aka sunna sai a fita a duba wata kamar gobe a fita a duba wata tara ga wata kuma a fita manya da yara da kuwa ke fita sannan wanda ya ga watan ƙi e, ƙoƙarin wa waɗanda suke tare da shi suna ta biyu ke suna ta uku shine a yi addu'a dalilin garin wata annabin an ga wata yanayin addu'a ت اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلام والاسلام سيك الوتي نونا شيخ يا هلال ربي وربك الله هلال رشد وخير لا هلال غي وضلال او كما قال عليه الصلاه والسلام كي ادعو سنة تقبع في أسنر دمتاني آياتا شو أنقول شكرا ma ba wani abu da ake yi buɗe shekara ko rufin shekara da buɗe shekara da ne musulunci bai san wannan ba da duk gari ko mu a nan garin muna yara mun san lokacin da ake wannan abu wai shekara ta kare a zuwa wani taro wai abin da wai an rufe waccan kuma an buɗe wannan a ba da labarin abin da zai faru za a yi arziki za a yi siya, za a haihu za a mutu to a dama akwai abinda ake ba haka ba an mai da mutane shashashe da ko da yake abin da ya sa ce bana manya za su mutu da kuma sai an gama ta haifi wannan ya ce amma dai akwai yan abubuwa da za a yi a samu sauki to kai kuma kana son rayuwa da sai ka kawo sa ka kawo raƙumi ka kawo jaki ka kawo doki don saboda ka samu rayuwa Allah ya sauke jama'a mu tsaya Allah ina neman mu da istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wannan istiqamar da ka samu ita ce za ta maka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah da mu kiyaye waɗannan shirmai da shirbici jama'a mu ringa lura wannan duniyar gona ce da kake noma abin da za ka tafi da shi lahira Allah ya cikin da Ahmad Bamba ai ya bada wani misali na duniya da lahira ko ya ce kamar mutum ne ina nan misali a ce a nan kano sai ya sami gida a abuja sau da ka yi tafiya na ta gyara gidansa na abuja yana ta gyara gidansa na abuja ta yake zaune yace dirran da zai zo Kano tunda ya wulakantar da gidan Kano yaya zai ji daɗin zuwa a me zai zo a takure to kamar haka ne wanda duk bai aika da abin da ya kamata ya aika lahira ba ba zai so ya tafi lahira ba to a nan ne hadisin man a habba Allah ahabba Allah liqa'a zai in ka gyara gidanka na lahira zaka so in ka zaka so lokacin da mutuwa ta zo maka zaka so ka mutu kuma Allah yana murna ka idan baka gyara gidanka na lahira ba in mutuwa ta zo maka zaka rinka kin ka mutu kuma dole ka mutu Allah ma baya so ka je wajen sa sai ko a nan duniya ne zaka je wajen wani sai ce bana so ka zo ka san ka je zaka sha wulakanci ba haka Ba bana so ka zo in ka zo sai ce me ya kawo ka ko to wulakanci bai shiga ba to jama'a mi kokari ne abinda da ran da mutuwa ta zo mana zani farin ciki muna murna mu tafi wajen Allah muna so in mun tsaya mun shagaltu da waɗannan koyar waɗancan shirbitai da ake kawo mutane kuma suke kamawa to shi kenan mutane sun shiga yanayin da sai dai a ce la hawla wala quwwata illa muna roƙon Allah ya tsare mu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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله